ajin gida ga babban gida da takwakiya a cikin gida Allah dan annabi ummi ki rufa min asiri ki banni in ji da abin da yake damuna a rayuwar nan. amma na na aka kai ta wayo To kin ga irin ta ko hajiya? Kin ga irin abin da nake gaya miki? Ki sa yaran nan a tarbiyyar da ya dace. Yanzu dan mahaifinta ya yanke hukunci a kanta sai ta zo ta kawo ƙaransa wurinki? Har tana kuka tana rangaji tana kwanciya jikinki? Kenan ki tashi ki je ki same shi ko? To ki je ki same shi. To in je ina ruwanki? Idan na ga dama in je. Me naki ne a ciki? Rakiya ki faffita harkata ba ruwanki fa da irin wannan maganganun. Shawara nake baki. Kuma idan har kina ganin zaki je, Alhaji ne ki je ki same shi. Daga ke har ita kin san hukuncin da zai iya yanke mu. ba wanda ya isa yanzu ya min iko tun muna gidan ƙasa da ni da kai muke tare yanzu ka tabka wannan gidan a ce kuma za a zo a kafa min doka kuma dokan ma ba daga gare ka ba daga wani abokin ka can gefe zai zo ya kafa mu wannan dokar wanda ni a guri na ma ɗauri ya kamata a ɗaure shi tunda ɓarawo ne sataye ya tafi kawai ya je ya ɗauko yarinya ya zo da ita shi kenan ƙarshen ta ma a ƙarƙashin gada take kwana a Legas ɗin in banda ƙauyanci shi kan shi ya manta abin da ya tafi ya bari ai ko a tsohon gida ba ma dafa ruwa daga kicin mu ɗauka mu kai ban daki ai a ciki muke zuwa mu murda a famfo in bata iya ba ta faɗa a koya mata menene ita wanda take rike ta ta kasa koya mata ba mu san asalin ta ba mu san komai ba haka kawai kaga kaji cin mutuncin ko eh, kaga cin mutuncin ko waye kai na ce waye ne waye ina ɗan rintsawa kuma kawai sai a ga in sha ha waye ne to bismillah tsaya da katon tsaya da katon eh. ya aka yi a gayan bantan bayani eh ina kuka je ina kuma za ku wa kuka sani a nan gidan baka gane ni ba ne eh ni ban ma san ba ai ko baka gane ba ka dai gane ta ko eh na gane wannan amma kuma ai ta fita daga gidan An fita da ita? Da aka fita da ita ce maka aka yi an sake ta? To ko dai bai sake ta ba an kai ta jingina. Sai a yi min bayani idan gidan eh, mutanen gidan a rubuce suke a guri na. Dakata, eh. dakata. To. Haka kura. Aki. Iye. Eh. Ha, ika Allah. Eh, to. Sanni sanni. A'a. Ka da mu mu shiga yanzu. Eh, a guje ma kuwa. To, ba zama muka zo yi ba. yan tsince tsince muka zo yi za mu fita abu muka zo mu dauka tsince tsince eh kai ba su kyauta mata ba alkur'an ba su kyauta mata ba yarinya mai mutunci ni ma raina ya bashi yarinya ta kan ba wannan ya kawo mu ba bari mu shiga ciki to a fito lafiya to a fito lafiya a a a fito lafiya a gugu ka iya shiga haba inda wannan kaga na dan samun salala iye to a fito lafiya hannunka. Ummi. Na ga dai abincin nan an kusa gamawa. Yanzu za a Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ba ɗi muka yi? Sannan ku da zuwa. Sannan hajiya. Yawwa. Ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Sannu ya gajiya dai. Kuma ina wuni? Lafiya lau Zulehat. Ya gida? Lafiya lau. Sannu Zulehat. Um, hajiya. dama zuwa nai yan ba da haƙuri abubuwan da suka fi faru don allah da annabi a ƙara haƙuri kin san yanayin yadda abin yake zilayar ba ganewa za ta yi ba don allah da annabi a ƙara haƙuri kuma da ta tafi gida ba ta tafi da kayayyaki ba shine muka zo mu ɗan tsitsinci wasu abubuwa don allah a yi haƙuri don allah yanzu kaya nan ka zo ɗauka. Eh, kaya muka zo ba. Ai, wannan ba wani abu ne, ni tsakanina da ita babu wani abu da taimun. Kuma ita da kanta ta sani cewa lokacin da ya ce sai ta tafi, ba yadda ba mai da shi anan ba har da kakashi kan ta ya yi haƙuri ya batta ta zauna. To maganar da ya ce in bata tafi zai kalma wata zai faɗi wata kalma mai zafi shi yasa na ce ta tafi. saboda kin ga dai ba zan sa shi ka fara ba sannan kuma in ma ba bai yi fara ba dai magana da zai faɗa ba mai kyau bace ne dalilin da ya yasa ce ta yi hakuri ta je in ya so alhaji in ya da daga baya sai a gaya mishi ko menene sai ya je ya yi magana A kai, shi ne magana kuma sannan kin san duk abin da da ake ciki kin ga silani na haife shi to amma ragama auren shi ba a hannuna take ba a hannun shi take shi yake da iko da matar shi magana ce ya gaya mata to kin san yaran yanzu ba ji suke ba ta ki ta yi abin da ba shi kenan ba ta kuma san halin mijinta da taurin kai shine abin da ya bashi haushi ni kuma ba ni da yadda zan yi shi yasa na kyale ta nace ta je amma in Allah ya yarda tunda kun zo kun yi magana insha Allah Alhaji zai je dama alƙawarin da muka yi kenan haka ne <laughs> wallahi to hajiya dai a ƙara haƙuri don Allah a ƙara haƙuri umma Mare za ta dawo ba? A sosai ma za ta dawo. To, ma. <laughs> Kawai dai shawara ta shi ne abin da dai za a bari yan gulmace-gulmacen na umma da yan tsagumce dole a ajiye shi don nan babban gida ne. Yadda ka zo da halinka, halinka sai kuma da kai. Yabba. umni to wai tambaye ki, wai sa ki a wannan magana? Faɗi ba tambaye ki ba. Ba damuwa hajiya. Yarinya ce, kin san ai ba ganewa za ta yi ba. Ba komai, ku yi ba wani abu. bari mu shiga mm, mm. to zan gaya alhaji insha Allah in ya shigo inda kuna so ta dawo kun zo diko ba ku ga yarantaka ba za ku ga yarantaka daidai idan wallahi yaranta ku wallahi za ku ga yaranta daidai idan ku a gidan ba ku san na bane ummi ummi mm. umma hmm? nuwa to yanzu ni zan shiga kicin din ba fure muke jira bane ki dai tabbatar kin ɗauki duk abin da zaki dauka ɗauka saboda ba dole bane baki da gidan nan da wuri yawa kin wa kanki baki taimaki kanki a lokacin da ya kamata baki taimaki kanki a lokacin ki gidan ba wallahi anti ba na son barin gidan nan mata nawa ne suke yi wa mazajen su laifi kuma su haƙura sai shi daga ɗan laifi kaɗan ke ke ganin shi kaɗan ke ke ganin shi ƙaramin laifi a gurinsa babban laifi ne ki je tabbata kin dau abin da zaki dauka yanzu haka za ku banni har karfe goma da wani abu babu abincin karin kumallo oh, mama ni ma yanzu na gama magana kin ci kaniyarki a'a hajiya magana abincin karin kumallo wallahi ba laifi na bane kuma ita da take wai cewa wai ita ma yanzu ta gama magana ita sai ta wuce haka ma bata karya ba ba karya muke da wuri ba ke din ce dai da yake ba saba kika ba kuma yanzu za a kawo miki Allah ya kenan alhamdulillah tunda kun san ni ba na kawo yanzu ban karya ba tun da wuri sai a tanadar mun nawa wanda zan karya inda ba bukatar ku in tafi da yunwa ba. Allah ya jaba a nan gidan ba yunwa ba za ta kama ki ba. Zan kama ne ban saba da yunwa. Hajiya. To. Mun gama za mu wuce. To shi kenan. Ya kwana. Lafiya lau. Hajiya, yaushe wannan ta shigo har ta fito da kaya. Da suka shigo kina ɗaki amma ba su tafi To ai kuma mai gidan naka baya na. A ajiya. Ai yanzu ba ma maganar sila ba ce, tunda dama kaya ta zo ta ɗauka. Kuma magana ta Allah tsakanin da Allah ni abin da ya sa kika ga ban ma wa Alhaji na matsa mishi aje a dawo da Zulaihat ba saboda matsalolin da take da su. An kasa zama lafiya a cikin gidan nan. yau wannan gobe wancan ta kitsa wannan ta kulla wancan ta haɗa faɗa da wannan ta yi wannan munafunci kin ga ba zai yiwu ba ni ba na son a rinka rigima a cikin gida gida kamar wannan babban gida yaushe za a zauna ana haka subhanallahi ai ko ba za mu daidaita da ke ba a ce mutum irin wannan gida a ce kana haɗa zuma ai ba kyau um, hajiya to ai in dai ko haka ne gaskiya zulaiha ba ta kyauta ba Saboda ni ba haka muka da ita ba. Gaskiya. In dai haka ne, Dilara ba kyauta ba kwata-kwata. Kuma ni yanzu wannan magana ta fi na. Gaskiya sai dai in je in samu manya in sanar da su. Dan Allah ni dai abin da zan iya cewa kenan kuma in ƙara ba ku haƙuri. Amma dai gaskiya bata kyauta ba. Haka ne ba. Gaskiya ne. To, yanzu tunda magana za ta koma gemu da gemu. ni abin da zan ce da ku Allah ya kiyaye hanya umma ka haƙura ba wannan magana ana ta yin ta ana ta yin ta haƙura ta dawo Ha gida ko ba wai ce miki ba za ta dawo ba ai ba cewa akai wani abu ba ai ya kamata dai a gaya mata laifinta ko ta sani ba kuma ta ai za ta gane in ta dawo ko ke ke wai wa ke sa ki ne ki magana to shi ke to ku gida Allah ya kiyaye hanya gida zulaiha da gida Allah ya kiyaye hanya mhm. Allah ya kiyaye hanya To. eh sai an jima dole gida eh yayi daidai eh ya hakuri ke mhm. ke me yake damu eh, in aka kai magana da baki zai ki magana to kaga kun yarinya nan ta tafi kun ki bari ta tafi wallahi kun ce kuna da yarinya nan yarinya a ce ki ba baki iya bakinki ba kaka ke kan wallahi kaka ki samu wuri yanzu ki zauna shayi ne gashi nan ana kawo miki ki dumawa hanjin cikin ki shayi kin ci kamiyarki da ke da shayi ni kin ga nayi kama da bai shan shayi ni kamata ta mai cin tuwo dumame da dan man shanu da dan yaji a kai hajiya na'am zauna yanzu za ta kafirera ce ta nauyi bari ta ka miki abincin za a samu yanzu na ji magana kaka shayi za ki sha a'a sai rana ya za ki ci wannan tuwo Fulera! Fulera! bari ta kawo za ta kawo ba kin rena ni ba za ki san kin rena ni kike cewa shayi zan sha to ba zan sha ba ya ne ina gajiya lafiya gajiya da lafiya da alhamdulillah gajiya da kuma Ruzu ne? Lafiya lau. Rina ne da kuma. Um, matsala suka ɗan samu dama eh. da mijinta shine muka zo gida muka ɗan ɗauki wasu abubuwa da za ta yi amfani da su don ya ce ta koma gida. magana ya kuma haka ni ina matsayin shi ba sani ba har ma shi tafi gida koma ciki koma ciki koma koma ni na ce ni koma koma koma haka ake yi kuma ga abin ke gida gaya musu a ce musu ni na ce koma ciki yawwa yawwa eh to a ga sunan ki kuma ke kuma ba marjanatu a a a me murja eh lalle alhamdulillah eh su mutane gina gaishe su eh kuma ni na ce kuma zauna eh me murja ah yau kudin mota ba ko kaza ai wannan abuja ko da ke cira da mota kawai eh yawa ah, to gidan gaishe su gaba daya eh yawa ah, ah. murja Allah kiyaye yi yau a cikin <laughs> ko abin kirki ko kwalashin rashin yi a nan gidan ba haka muka da ba so nake ki lallaba mutanen nan ki shige su a hankali amma ba ki rika hanzari na ga sai wani ta ke kina wani gigiwa da rawar kai idan suka zo suka gano shirin shirinmu shikenan komai ya tarwatse kuma kina ta shige wannan matar wannan kishiyar wannan rikayyen da ke ganin ba ta da mutunci sai ta kutu-kutun da za a zo a gano lagon a gano fulanin eh, ɗinmu saboda haka a gidan nan inda kana so ka zauna lafiya to ka bi wannan hajiyar domin zai iya rabuwa da kowa a gidan nan bai rabu da wannan hajiyar ba ɗan da ya haifa ko yadda ya haifa Allah zai iya rabuwa da ita bare mu kuma karan kaɗa miya saboda haka ki tsaya ki ba hankali so muke shirin mu ya tafi daidai idan muka zo gurin sai mu cimma gaci amma yanzu in muka yi sauri muka za su gane mu duk shirin mu ya wargatse ya zaki haka kaga ni fa ni fa ni ni duk wannan ba shine matsalata ba ya za a ce tangame man gida irin wannan amma butuka abinda zaka rike ya gagare ka saboda Allah fa haba wannan gidan banda abin ki ke muke so fa ki gada ke fa yar mai gidan ce in kika gaji wannan gidan duk wanda yake so arziki a kusa da ki ai zai mu kun mu bari mu yan tasha ne mu ni daga nan an koran kara ga daga tasha na fito da ma tasha zan koma Yanzu kana nufin duk wannan tangamewan gidan zai zama nawa? Me zai hana? Duk mutuwa za su yi su baki. Duk kin fi su karko. Eh, amma abin da kamar wuya, wai gurguwa da auren nesa. To ba gashi daga nesan kin da kusa ba, gurguwar yanzu kin yi kaba. Da can alaban da kike zaune, <laughs> sutura da kike sawa a can ba ta kai ta nan ba. Abin da kike ci a can alaba bai kai na nan ba. Eh, gurin da kike kwana bai kai ba nan inda ke kwana. Ki ga fa da ke kwana. Kaga, kaga. Ni yanzu a shawarce tun da ka hana ni kuɗi alhaji baya bani kuɗi in ya kawo wani abu daga hannunsa sai ka zo kai ma ko ba yawa ko ba yawa dan kaɗan haka wanda zan saka katin waya in sai data ko ban ban da kuɗi a jikina ina da data ni ina da kwanciyar hankali amma waya ba data miya amfanin ta saboda Allah ai wanda abin yarinya ana so ni ma in ki ya fita ki ya fita mu kuma sai ki duka tunanin ni zan ya fita in ya fita miki ni me nake da shi so nake ki ya fita ki bani Do Allah ki je ki sake tunani. Na riga na kai. Shikenan zan musu kwanciyar mage. Babban gida. Eh, ga babban gida. Sama. Babban gida. Komai in za su yi za su yi yau a cikin gidan. Ko abin da yake. You understand love formula. You understand love formula. yi wani love formula. Assalamu alaikum ‘yar uwa. Yau kuma ke ce da kirana ‘yar uwa da neman mun aminci? A'a ba haka Kawai gani na yi muna gida ɗaya ɗakin mu ɗaya kuma kullum muna faɗa. Shi ne kin ga bai kamata ba bari mu zo sai in baki haƙuri sai mu sasanta mu daina faɗa. don Allah ki kuri. Wannan faɗan ma da ke ga ana yi ke ce kika jawo tun farko kuma ni a cikin gidan nan ba wanda ya isa ya hana ni sakewa ko ya hana ni jin daɗin rayuwata. Wani shi. To shi kenan na jini ne na fara to wallahi yanzu na sadu da Allah ba zan sake faɗa da ke ba don Allah ki kuri kin ji. Ke mi shari'a. Wai an ce wuya ko da magani ba daɗi. Shikenan, za mu shirya. amma idan har kin yadda za ki fito na farko shine za ki za mu fara zuwa club tare da ke na biyu kuma za ki iya shan shisha shisha ko ba za ki iya bane ba fara ba zan iya bane ni club din ne ban gane wanne kike nufi ba club ba club da wanda kika sani wanda mata da maza kin gani fa bana harkata da wanda ba zai waye ba idan ba za ki je ba to magana shiri babu ni babu ke kawai shine magana ni bana harka da wanda bai waye ba Ni ce komai ba. Eh? Sassani, wani kuma zai na a kwan banza a kan mutu. haka kawai duk nan a wayo gari kai ne alhaji nace kai ne alhaji kawai shi kenan a wayo gari yarinya zuluzulaiha ka rika dauki jaka ko ta gida haka kurum to shi to to shikenan wannan wannan haukan wani mai abu da ya jawo irin wannan lamarin haka shi shikenan kuma kawai kai yanke hukunci da kanka gabu ni ba ga kada kawai kaje kai abin da ka dama to ni ne da ita kuma daga yau daga yau wannan ya sake faruwa bacin rai na cikin gidan nan eh, aimina afuwa wato ainihin lokacin da wannan al'amari ya faru na kufula na wato ainihin tunzura ta balbala mini zuciyata hankali na wato ainihin ya tashi ta hura mini wuta na shiga damuwa matuƙa wato ainihin wannan dalili ya sanya na kasa gani na kasa ji wato ainihin uzunaini na suka dode ba na iya ganin kowa sai da wato ainihin na yanke hukunci amma amina afuwa al'amari ya riga ya faru amma fa wato ainihin ya abana ko da kai ne wato ainihin kaga wannan baiwar Allah tinki dole wato ainihin na tabbata za ka kufula kai ma amma dai amina afuwa shikenan kuma to kada in sake jin irin wannan abin da suke gidan nan zurzulaiha ita ce faruwa irin wannan ba na nan magana da hajiya ko ba na nan to ai munafunci ne ma yana so yana kaiwa kasuwa fa kuma lokacin da za ta tafi ni dinnan ba ni kaɗai ce a wurin ba fa hajiya ma tana nan sai da ta yi mishi magana ya ƙi yadda ya ce ya riga ya ce dole sai ta tafi shi yasa kawai muka bar ta tafi ya an an an an an an an ya ka taimako ga hanyar na shi da cikin gida yo ai wannan ba ranar da ta tafi bane wannan fa tana gidan ne kwana biyu ba kayan da ta tafi da shi guda ɗaya ne a jikinta shine yayar ta ta rako ta suka zo iba kaya suka zo yi aiki. ake ciki ba to to shikenan sake yin wannan wallahi zan yi da kai a cikin gidan wannan ai magana ce mai sauki ba cewa ya so yake kwanakin da yake so ta yi da yawa ba to ta koma ta tafi ta je to ta gama kwanakin sai ta dawo ko ba haka ba mm. wato dama na so a ce wato ainihin ta kwashi wasu kwanaki a gida a tumurmusa mata zuciya bi ma'ana da bayanai da za da wato ainihin za su an karar da ita don ta fahimta amma tunda ta dawo alhamdulillah ala zalika ba fi mishkila to to shikenan ga gargaɗa a kiyaye gaba insha Allah Ah, Zululaiha. Um, Zai A tsaya saurara. Hmm? Ban gane Zululaiha ba ke akwai magana guda ɗaya alhaji da baka sani ba. To. Wannan yarinyar dalilin da ya sa ni na ce zan tura ka je ka dawo. Hmm. Ka dawo da ita na ce zan gaya maka. Hmm. Abin da ya sa na ke cewa ka je ka dawo da ita ba wannan yarinyar da kake gani. ta iya munafunci ta iya gulma ta iya tsugudidi a gidan nan tun da ta shigo gidan nan ƙananan maganganu ta shiga ɗakin wannan ta faɗa mishi ta shiga gurin wancan ta ɗauko zancen wancan ta kawo wancan aikin ta kenan to sai kin kiyaye in kina son zaman lafiya a cikin gidan nan ki zauna lafiya ki kiyaye me kai ki shiga ɗakunan mutane ni ce surukarki ina ruwanki da shiga ɗakin wata ba abin da ya dame ki da su. To zai ga ga ga kuma na ga ga ga ga ga kuma. Alhaji halinta ne ai gara a gaya mata ta daina. to to a rike yi kan sai sake faro irin wannan eh zuzula ya so ne eh, mimu da ta rotinki hmm? kamar yaya a ban yi wata to yar uwarta me za ta zo ta anan gida a wani zai gani eh, eh, faɗa ba faɗa duk wanda muka yi mata yanzu bai yi ba sai murja ce za ta mata faɗa ta ji to me yasa ka ki da su ita da murjar su zo su zauna a ba komai ba komai tashi ku tafi zulaiha in ce ka je ka mai da ita ɗakin ta waje. je dai wannan addini da ya rike su ni na rasa shi fa addini da sauki yake ah, sauƙi ne a cikin shi amma ya tsaurara su ni kaina ba dan yana shakka ta ba da nake uwar shi cha zai ni kaina sai na rinka yawo da hijaban a cikin eh, eh, tinki ba wani tinki wai hijabin ne da bata sa ba shine yace wai cewa yake ma ta fito tsirara na ce a'a na ce ba fa haka ne ba to to to shikenan to a gashi ba ke eh, tinki ga kinan to ni ina ruwa na da shi ni mijina ne yadda ai ko cewa kai sai na sa a'a ai wannan ah, tinki <laughs> Allah na tuba <laughs> cikin gida ah, ka kashe kuɗin ka kuma ba shi dai yanzu ka ne ko ko ke mun samu lokacin waya mai murja ta ta same ta ta yi mata ba fa na son magana murjan nan fa alhaji ah, ah. ba fa na so fa na gaya maka in kuma magana murjan za ka yi to ka je gidansu sai ka taho da ita ta zo ta mata faɗa ina ruwanka da wata murja ne ni to shikenan wai kuna da hankali kuwa ko dai mafarki kuke yi wannan wace irin magana ce kuke gaya min hajiya ba shashanci ba ne ba fa neman mafita ne kuma don neman mafita komai za ka iya sadaukar da shi saboda haka don ka sadaukar da komai don neman mafita wannan ba wani abu bane ba banda irin wannan wauta wannan ai wauta ce to yanzu idan alhaji ya burkuce kuma ya zo ya ce min gaba ɗaya ya yadda da wannan magana ummi ko da gaske ke kina son nashi haba mana ummanmu haba haba ummanmu wai kamar ya umma kamar kina tsoron abbanmu yanzu nan uma da ba yake tsoronki yanzu gaba ɗaya umma kin yi sanyi yanzu ba za ki iya saisaita shi don allah umma akan wannan maganar <laughs> umma ne kin daina sona ne tsaya lafiya ne kuma yaya can lafiya kalau lafiya su yau a cikin gidan ko abin kirki ko rashin sa za su yi a nan gidan ga babban gida da takwakiya a cikin gida